وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى ودي تترامو أو نولي أكما دي دي ونلوك الشيء دي ونكي الشيء na tafsiri kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da zai Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin lahadi 16 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shaida ce da 17 ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar Turawa kamar gushe ba muna cikin suratu Yunus kafin malam ya karanta mana abin da ya karanta mana jiya akwai wani dan wani jiya ne ko shekaru akwai wani dan wanda ya yi magana game da abin da shafi khatama ta alkur'ani wato mutum ya karanta alkur'ani ya sauka a kullun ko kuma a cikin abin da yake kasa da kwana uku to mun ɗaya magana shi dai gefe haka sai na bar magana sai gashi kuma magana na ga tana ta an sa bijiro ta nan to matsalar da ta shafi dai sauka alkur'ani mai girma ka karance shi daga farkonsa zuwa ƙarshensa a matsayin khatma abinda malamai suka ce shine al'aslu al'aslu shine ah, kada mutum ya wannan a cikin abin da ya kasu kwana uku ina fatan gani wani shi ne asali wata biyu da kake da kwaɗayi na son ka sauka to yi kokari ka sauka cikin kwanukan da ba su kasa uku ba hadisi sahihi mashahuri ya tabbata na abdullahi bin amr bin al cewa lokacin da yake matashi yana cikin karfashinsa ya kasance yana yawan yin azumi kuma yana yawan karatun alkur'ani mai girma an ka kawo zance shi wurin mazo sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ba shi shawara annabi kai da maganar da ta shafi karatun alkur'ani daya amru yake yi ya ce ka sauke alkur'ani ne cikin wata daya ya ce shi na iya sauke alkur'ani wato a cikin kwanukan da ba su kai wata daya ba annabi ce to ka sauke cikin mako ya ce zai iya sauke shi cikin kwanukan da ba su kai mako ba to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sauke shi cikin kwanaki uku ya ce zai iya sauke qur'ani a cikin kwanukan da basu kai uku ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yafqah man qara al-qur'ana fi aqall min thalathin sai duk mutumin da ya karanta al-qur'ani a cikin abin da ya kasa kwanaki uku ko ya suke kwanaki da suke kasa da kwanaki uku ce to wannan bai fahimci qur'anin ba ya dai karanta ne kawai ya wuce bai bai fahimci abin da qur'ani ke cikin sa ba wannan hadisi ne mashahuri wanda kuma malamai suka ce shine umda a cikin wannan matsala don haka ah, alhassan da kafirin ake rawaitowa daga gare shi a akwai na abu ubai mai suna fada'ilul qur'an cewa alhafizu da katirin ya ce da yawa daga cikin salaf sun karhanta mutum ya karanta alkur'ani saɓanin irin wannan shi ne ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato mutum ya karanta qur'ani a cikin kwanakin da suka fasa kwanaki uku alhadisun ibn kathir ya ce da yawa daga cikin magabata sun kyamaci wannan sun karhanta wannan saboda wanda shi ne aka samu daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma yawan yawancin sabai wannan shi ne abinda aka aka nakalto daga dare su shi ne al'asulu al'imamun nawawi shi kuma a littafin sana al'azikar al'azikar ya ɗan tattauna wannan matsala shi ma a cikin ta, ya faɗi abin asali to amma ta yake cewa ya ce to amma hawa an samu asar da riwayoyi masu yawa waɗanda ba shi koyuwa mutum ya ce ƙayyari ko wuce wasu inganta ba daga magabata waɗanda suke sauke ƙwar'ani kuma a cikin abin da yake ƙasa da kwana uku shi akwai riwayoyin da sun yawa sai da ba zai yi kace wai ba gaskiya ne ba Usman bin Affan ya shahara da shi to yana sauke Qur'ani a dare ne ina fata gani Tamimu Dari shi ma aroko gare shi yana sauke qur'ani a kwana daya sai da jubairin shi ma aroko gare shi kan yi haka da sauran wasu dai ku daga cikin magabata wanda aka roto yin wannan aiki daga gare su ya ce to riwayoyin suna da yawa sai da ba za ka yi ba zai ka ce duka riwayoyin dole ana ne ko kaya ne ba ya ce to amma idan za ka wa'in waɗannan abubuwa da aka samu na aikin wasu magabata na sai ke ƙur'ani a cikin abin da yake ƙasa da kwana uku da wannan abin da ya tabbata na shirya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi shine sai ka ce abin da yake an samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine asali kuma shine afdal shi ne ya fi falala shi ne tattare da shi abu alkhairi kuma idan ka bi shi ka bi shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ko babu shakka wannan kamar yadda shi ma shekul islam ibn tamiya ya yi tsokaci akan wannan ya ce karanta alkur'ani bisa ga irin wannan shiriya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama shi zai sa mutum ya amfana da karatun qur'ani kuma karatun qur'ani masa tasiri to ka karanta da tadabburi har ka samu fikihu ko ka fahimci wani abu a cikin alkur'ani shi saboda ka shi ta annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda karanta qur'ani a cikin kwanaki kasa da uku to bai fahimta ba to wannan shine yafi kuma shine afdal shine shiriya ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma da aka ruwaito daga wasu magabata cewa sun sauke ƙur'ani a dare ɗaya ko ƙasa da haka ko almuhimmu da sun sauke ƙur'ani a cikin wani lokaci wanda bai kai kwana uku ba to yake cewa wannan sai ka ɗauke shi cewa wani abu ne ya faru wani abu ne ya faru amma wa'annan duk wa'annan karo cewa sun sake qur'ani a dare ɗaya ko a wasu kwanuka da su kai kwana uku ba to ba su ɗauki wannan a matsayin manhaji ba ba ba sun ɗauke shi matsayin manhajinsu ko wani abu da kullum haka suke yi ya zama shi ne tsari ba a'a wani arif ne wani abu ne ya hukunta suka yi haka ina fatan gaji da aka suke cewa idan kamar da ake ruwaito galiba mushi ake cewa misali idan wani abu ya hukunta to za ka iya sake ƙwar'ani ko kullum ka sake kai sauka guda ne ko fiye da haka ba in zai yi ko fiye da haka ma in zai yi suka ce misali kamar musulun ya samu kanshi cikin wani lokaci mai faru ba sai ga cewa yana son ya ribanci wannan lokacin ta hanyar yawaita karatun alkur'ani da suka ce in ya sauka a irin cikin wannan lokaci mai fazula mai albarka a cikin abin da ya kanta kwana uku sai lokaci ya wuce kuma ne sai dawo bisa ga wancan tsari da aka sani suka ce wannan babu wata matsala wannan kuma haka insha Allah ya halaka kamar misali cikin kwanaki goma na ƙarshe na wata ramazana ko cikin Ramazana ɗin shi ta karakasa ka ɗaukan makanka cikin Ramazana saboda kallon falalansa ka ce kullum sai ka sauka mutane. ko ka ce cikin kwanaki goma na watan Ramazana za ka yi sauka kaza ina fatan gani da in wanda ya wuce shi ke nan kuma sai ka dawo bisa ga wancan tsari wanda shi ke ne asali suka ce mutu wannan to insha Allah babu laifi kuma ana gani wa'ancan magabata irin wa'annan lokuta masu albarka shine suke ribanta haka roto abin da aka roto daga gare su suka ce ko mutum ya samu kanshi a wani wuri mai falala mai albarka amma ce kai wata ƙasa kake ke wanda lili ya sa ka samu damar zuwa saudiya kana haraji harami na maka ko na madina wa ce ka samu damar zuwa almasjid al-aqsa to ka ka samu kanka a wani wuri mai ni mai falala da albarka ko ba ne ba ka ce to zaman ka kwanakin da ka yi a wannan wuri mai falala mai albarka ka yawaita karatu alkur'ani a wannan wuri ta yadda za ka ribanci wannan wato za ka ribanci zamanka a wannan wuri wanda ke takaitacce ne da sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku suka ce wanda shi ma insha Allah babu kuma ya halaka ina fatan gani haka kuma suka ce ɗalibi mai mai neman harzan shi ta zauna ɗalibi wanda yake ƙoƙarinsa shi ne yana fafutukan harzan shi ta zauna to shi ma suka ce duba da wannan in ya sauke qur'ani kasa da kwana uku to shi ma insha Allah ba za a ce yayi abin da ba daidai ba insha Allah haka din ya halatta ina fatan gani to wannan shine saboda haka shi yasa akwai asar da ake ruwaitowa cewa a imamu kasada rahimahullah wai aka da aka roto cewa eh, idan ramadana ya kama wato alimam eh, kasa da shi asalin tsarinsa shi ne kullum ko ce kowane lokaci yakan sauke alkurani ne a kwanan bakwai a cikin duk yakan yi sauka suka ce amma idan ramadan ya kama to duk kwana uku sai ya sauke alkur'ani kwana uku duka sai yi kokari shi kwana uku ne sai ya sauke mi sauke alkur'ani amma idan goma na ƙarshe suka shiga to kullum sai ya sauka kullum sai ya sauka ɗaya kila kun gane rabin ko yawwa a cikin kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadana kullum sai farka ɗaya duba da falala abin amma ya ramadana ya wuce ba haka tsari yake ba ila kun ne ko yawwa a rawaito kuma imam shafi shi kuma an ka cikin watan ramadana yakan yi sauka 60 sauka 60 cikin wata ramadana duba da falalar lokacin to ne wanda zai shesa malamai suke cewa in an kalli wasu asbab da za su samu sun ya sauka cikin ƙasa da kwana uku to insha Allah ba zargi ne yawa amma dai karka jike wannan a matsayin cewa shine tsarin kan da za ka kasance akan shi kullum in ba haka ba abin da asali shine ka sauka a cikin abin da yake wato eh, bai kasa kwanaki uku ba wannan shi ne ta'ala a'lam to wannan shi ne kamar yake muna cikin suratul yunus a suratul yunus jiya jiya mun kwana kan ayata ta ta cas inda uku ko? eh? eh to mun shiga ta biyu a yi na kara ta fi ne ko zama to za ka karanta ta cas inda biyu ta da gama da da uku ce ma muka gama amma za ka yi karar suka wale kada bawa ana bani isra'ila mun bawa a zai ne kan ولقد شرعنا

ce kada bawa na bani isra'ila mu bawa a fizikan hakika mun wa bani isra'ila wurin zama wanda yake mai kyau ko wurin zama na gaske warzaqnahum min at-tayyibat sannan mun arzuta su daga dadadan abubuwa wa makhtalafu ba su ba hatta ja'ahum al-ilm hatta da ilimi ya zo musu inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijin ka zai hukunci a tsakanin su ranar tashin kiyama fi ma kanu fi yakhtalifu cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin sa fa in kunta shakkin to idan ka kasance cikin shakku ko kokonto mimma anzalna ilayka game da abin da muka saukar gare ka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi min qablika gabaninka wasu wanda ka saukar musu da littafi gabaninka laqad ja'aka al-haqqu min rabbika hakika gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin sam kada ka kasance cikin masu shakku ko jayayya wala ta takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llah kuma ka sake ka kasance cikin waɗanda suka kayyata ayoyin Allah wa takuna min al-khasirin idan haka din ya faru to sai ka kasance cikin masu asara innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle wa'anda kalmar ubangijinka ta wajaba ta cancanta akan su Allah ya rubuta musu shaqawa to irin wa'annan mutane la yu'minuna ba za su imani ba walau ja'atkum kullu ayatin kuma koda kowace irin aya ta zo masu ba za su imani ba hatta ya rawul azab al'alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi to aya ta farko da mali karanta mana tacce inda uku kenan a jiya mun duba wani bangare nata wala kada bawa ana bani isra'ila mu bawa asidikin wa razaqnahum min at-tayyibat mun faɗi abinda malamai suka yi ishara cewa wato ishara zuwa gare shi cewa Allah ya tanada wa bani Isra'ila wuraren zama na gaske, wurin zama na gaskiya shine wurin zama na karimci mai albarka wanda ya shafi yankin ƙasar Misra da Sham da bangarorin Farasin wuri ne da Allah ya kwace a hannun fir'auna da wa'inda suke yankan zaginsa Allah baraka wata ala ya gadar da shiwa bani Isra'ila sannan kuma ya arzuta su da daɗaɗen abubuwa shine dukkan dukiyoyin da bani isra'ila suka mallaka da kayan amfanin gona na abinci kenan da na dukiyoyinsu da gidajensu da komai da komai nasu sai Allah Ta tabaraka wata'ala ya ɗauki abin gaba ɗaya ya gadar da shi ga bani isra'ila wani shi ne wala kadaba bawa na bani isra'ila mu bawa a sidikin wa razaqnahum min at ba? to sai Allah tabaraka wata'ala ya ce fa makhtalafu to su bani isra'ila din nan ba su yi saɓani ba to su ba su samu saɓani ba hatta ja ahumul ilmu har sai da ilimi ya zo masu saboda ka sun kasance akan matsayi guda saɓani bai abku a tsakaninsu ba hatta ja ahumul ilmu har sai da ilimi ya zo masu to a nan wurin wani sabani ne ake nufi ya afku tsakanin su sana a lokaci guda wani ilimi ne aka ce ba su yi sabanin ba har sai da ilimin ya zo masu shekhal mafasirin mufassirin tabari rahimahullah a cikin tafsirinsa ya zo fassara wannan sai ce kano kabla أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مجتمعين ومتفقين على نبوته والإقرار بمبعثه فلما جاءهم ما عرفوا كفر بعضهم وآمن, وآمن البعض شو أنا شيني صعبان الناس وذلك, وذلك اختلافهم يجي كانوا قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم su wanda bani isra'ila da aka ce ba sai saɓani ba har sai da gaskiya ta zo masu ya ce to sun kasance kafin allah ta baraka wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mujtami'ina wa muttafiqina ala nubuwwati duk sun haɗu sun ittifaki sun yarda sun yarda annabtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal iqrari ala wa wal iqrari bi mab'athihi kuma dukkaninsu suna da ijima'i da ittifaqi akan sun yarda cewa Allah zai aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda wannan abu ne da ya tabbata cikin littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bi ya sauka musu da shi Allah ya labarta musu cewa tabbas Allah zai aiko manzo sunansa Muhammad sunansa Ahmad Da haka kafin Allah ya aiko annabin dukkaninsu kaulan wahidan sun yi ijma'i kan wannan to sai ce falamma ja'ahum ma arafu to a yayin da abin da suka sani ya zo masu shine annabin sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya aiko shi amma kwatsa sai zama Allah ya aiko annabin ba a cikin su ba suna da masani Allah zai kwana annabi sun yarda da haka amma zaton su da tsammanin su annabi zai kasance a cikin su ne sai kwatsam sai gashi Allah ya ko annabi ya zama balarabi to duk sifofin annabi sun san su don haka ce falamma ja'ahum ma arafu kafara ba'dhum yayin da annabi ya zo musu da dukkan sifofin da suka sani wasu daga cikin sai suka kafa cewa amanna al wasu kuma suka yi mani ya ce fa zalika ikhtilafuhum ce wannan shine sabanin da suka yi ina fata gani saboda ka kenan fa makhtalafu ba su sabani ba bi ma'ana wasu daga cikin su ba su zama mu'mine ba wasu ba su zama kafirai ba illa ne ko hatta ja'ahumul ilmu ko wato har sai da ilimi ya zo musu ina fata gani wasu daga cikin su ba su zama mu'mine ba wasu kuma suka kafirce aka samu wannan sabani tsakanin su ba aka din bai kasance ba ta ja ahumul ilmu sai da ilimi ya zo musu shine aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane ko akwai wasu malamai da suka wata fasara wanda ba wannan ba suka ce abinda amana cewa wa maktalafu su bani isra'ilin ba su yi sabani ba sabanin nasu suka ce huwa tafarruquhum fawaifa wa ahzaba shine yadda su bani isra'ila din suka karkasu kungiyoyi barkatai kun gani ya tabbata cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yahudawa sun kasu kungiyoyi barkatai har kungiya 71 suna cikin bani isra'ila ko yawa su ma na karu ya ce sun karkasu su ma har ƙungiya har saba'in da biyu ina fatan gani wasu malamar suka ce wannan karkasuwan da suka yi sun ka wato fashi a tsakaninsu ne fama, talafi wannan sabanin da rarrabuwa kashi saba'in da ɗaya a ƙungiyar yahudawa ya zuwa kuma kashi 72 a kungiyar nasaru ko kiristoci wanda suke duk ahalin kitabi ne ko duk banu isra'ila ne to haka in bai faru gare su ba hatta ja'ahumul ilmu har sai da ilimi ya zo musu to hatta ja'ahumul ilmu a nan wurin masu wannan fasara sun suka ce wannan shi kuma hatta ja'ahumul ilmu yana nufin cewa wato har sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da littafi Allah ya kawo musu ilimi ya ba su a hannunsu wahayi a hannun annabawansu ilimi a hannunsu yana tare da su bayan ilimi ya zo musu ne suka dari ku gani saboda ka yahuda ba su zama saba'in da biyu ba har sai da Allah sauka da ni a taura hatta ja ahumul ilmi kiristoci ma ba su zama Kungiyar kungiya barkatai har suka kai saba'in da biyu ba su ma ta ji a humul ilmi har sai da ilimi ya zo musu wato sai bayan da Allah tabaraka wa ta'ala sarfa musu da in ji a hannun annabi Isa alaihi salatu wa salam wani shine fa maktalafu hatta ja'ahumul ilmu wallahu a'lam kun gane ko to da lamarin ne yake sawa'an sun rabu ne wasu kan imani wasu kan kafirta bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ko ko a bayan Allah ba su littafai ne suka karkasu kungiyoyi barkatai biyar da lamarin da yake tabbaci hakika su wayannan ahalul kitabi ko banu isra'ila wato sun samu saɓani, sun karkasu a tsakanin su Allah tabaraka wa ta'ala ce inna dina inda Allah islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن الله سريع الحساب Allah tabaraka wa ta'ala ce inna dina inda Allahil Islam ce addini a gurin Allah fa shine musulunci ba wani addini da Allah ya yarda da shi kadai sai musulunci inna dina inda Allahil Islam sai ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba wanda aka ba su littafi sune banu Isra'ila ko yace ba su yi sabani ba illa min ba'di ma humul ilmu sai bayan da ilimi ya zo masu, ilimi muka ce ko ka ce sai bayan da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam gare su ko kuma sai bayan da Allah ya ba su abin da ya ba su na littafai sun yi wannan sabani ne bagai bainahum saboda zalunci a tsakanin su wa man yakfur bi ayati Allah duk wanda ce da abin Allah fa inna Allah sari'ul hisab للي الله تبارك وتعالى ما يجزاه الإنسان أولي ولي الله تبارك وتعالى كتوا ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب الله تبارك وتعالى وما تفرقوا su ahalin kitabi ko banu isra'ila ba su rarrabu ba ba su yi sabani ba ilamin ba da maja ahumul ilmu sai bayan da ilimi ya zo masu bagayen hu saboda zalunci a tsakanin su walaula kalimatun sabakat min rabbika in ba zan lauta kalma da ta gabata daga wurin ka ba Allah ya rubuta cewa zai jinkita musu hukuma in ba haka ba ba don wannan kalma da ta gabata daga wurin ubangiji kama ila ajalin musamman wanda Allah ya sanya ajalin kama su ya zuwa ga wani lokaci ne abin ambato ba don haka ba la qudiya bainahum da Allah hukunci a tsakanin su da Allah hukunci a tsakanin su wannan rudani da sabanin da suka samu bayan ilimi ya zo musu to yace wa innal ladina urifil kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhum mubin to haka zaka ga irin wayannan ayoyin suna da yawa wa ataynahum bayyinatin min al-amri wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghayan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun Allah ce wa ataynahum bayyinatin min al-amri mun ba su hujjoji na daga lamari don wasu hujjoji da da suka shafi ilimin da ya shafi littafin Allah da ayoyi da dalilai mun basu wa atainahum bayyinatin min al sai ce fa makhtalafu amma ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm fa sai da ilimi yazo musu baghayan bainahum saboda zalunci a tsakanin su inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah shi Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunta tsakanin su gobe kiyama fi makanin fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin sa وما تفرق الذين Utul, kitaba الا من بعد ما جاء illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina saboda ka su ahlul kitabi tabbaci hakika sun yi sabani amma sabanin nasu muka ce bai kasance ma har sai da ilimi da hujja ya zo masu ilimin da hujja muka ce ko dai ka ce shine ai kuma zo sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma littafan da Allah ya ba su wani shine fa makhtalafu hatta ja'ahum al-ilm Allah ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunci a tsakanin su gobe kiyama fi ma kadu fihi yakhtalifun a cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin sa don haka duk sabanin da suka kasance cikin sa sawa'an na abin da kasance wa junansu ne na wasu sun yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun imani da shi wasu kuma sun kafirce mashi sawa'an wannan sabanin ne koko saɓanin da suka yi wa junansu na karkasuwa ƙungiyoyi barkatai to duk dai saɓanin da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunci ranar lahira a tsakanin su fi makami fi hastalifun a cikin abin suka sace suna saɓani a cikin sa Allah zai fayyace musu abin da an daidai to wannan shine wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay'in wahum yataluna alkitab ka wannan shine gayar sabani wannan shine gayar sabani yahudawa sun ce nasaru ba komai ne ba kiristoci yahudawa suka ce kiristoci ba komai ne ba wa qalat an-nasara laysat al yahud ala shay su kuma kiristoci suka ce yahuda ba komai ne ba su kaga wannan shi yake gwada maka irin yadda mutanen suka sabani tsakaninsu Allah ce kuma sun yi wannan sabani abin takaici wahum yatlu al-kitab ali suna karanta littafi to sai ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim kamar haka ne waɗanda ba su da ilimi suka fada irin wannan zancen nasu to kashe a shahid cikin ayar sai ce wallahu yahkumu bainahum yawm alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Allah zai hukunci tsakaninsu a ranar tashin kiyama a cikin abin da suka kasance suna zamanin cikinsa yawa wanda yana gani shi ne daidai wanda wancan ba daidai ke ba haka da to Allah zai eh, hukumci a tsakanin su gobe kiyama a cikin duk abin da suka kasance suna yin sabani cikin sa ma ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifu an sanya asabar ne Da waɗanda suka yi saɓani a cikinsa waɗanda suka yi saɓani a cikin matsalar annabi ko a cikin matsalar alkur'ani to su aka sanya ma ranar asabar kaga yahuda ke na ko inna ma jiwila sabta ala alladhina ikhtalafu fi to sai ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka la yahkumu bainahum zai hukunta tsakanin su fi ma kanu fihi yakhtalifun wannan shine inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati ma kanu fihi yakhtalifun wannan matsala ba yahuda ita shahaba duk waɗanda dai suka kasance a rayuwarsu ta duniya suna kan wani sabani sabani na addini ne sabani na mu'amala ne na zamantakewa sabani ne na hulɗa sabani ne na amana ko sabani ne na shuta ma wani ala kulli duk sabanin da ya kasance tsakanin waɗanda suka rayu a duniya ko a ina suke ko su wane ne to Allah zai yi hukunci a tsakanin su fi ma kanu fi bi yastalifu saboda kowa sai Allah ya masa hukunci tsakanin sa da wanda duk ya hulɗa da shi saboda ka in mutane sun zauna wasu na ganin wa'annan su ne daidai wa'annan suna ganin wa'annan ba daidai ne ba mutane sun zauna da juna wasu na cutan juna wasu na ha'intan juna wasu na cin zarafin wasu haka to duk idin dai wannan sabanin wani na ganin wani ya riƙe min haƙƙi an je an yi abin da za a yi da ƙarshe haƙƙin bai fito ba aka wuce lahira a haka to gobe kiyama Allah sai hukunci tsakanin mutane gaba ɗaya fi ma kafin fihi ya Allah ya tsare mu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kusantar da magana ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka idan ka kasance cikin shakku da kokonto game da abin da muka saukar gare ka kai annabi sallallahu alaihi wa sallama to fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika ka tambayi wa'anda suke karanta littafi gabaninka ahlul kitab kenan tambayi su ya tambayi su yadda lamarin yake shine laqad ja'aka al-haqqu min rabbika gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijinka ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama wala takunanna min al mumfari, to ka kasance cikin masu shakku ko tambaya to a nan wurin wallahu alam malamai suka ce tabbas wanda magana an huskantar da ita ji ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma malamai suka ce wannan ba wai irin abin da malamai suke kira ne wai khitabul lin nabi wal murad ummatuhu ba ka sa ko su da ake cewa an an Allah tabaraka wa ta'ala sai magana da da zamirin manzo sallallahu alaihi wasallama amma kuma sai zama al'ummar tashi ake nufi ko al'umma ake ni su ake nufi to suka ce wannan wannan ba ko sai ka dauke shi a wannan babi ba ba sai ka dauke shi wannan babi ba annabi dai shi ake ba magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to zahirin magana za ku ga cewa abinda ake gaya masa in ka kasance cikin shakku game da abinda muka saukar maka na wahayi na qur'ani to ka tambayi waɗanda suke karatun littafi gabaninka za su gaya maka cewa hakika gaskiya ta zo maka daga ruwan ubangiji ka don su suna da labarin Allah da sauko maka da wannan kun gani to amma malamai suka ce wannan ana gaya manzo sallallahu alaihi wasallam wannan magana ne bisa ga kaddarawa ta wuce huska suka ce kamar ana kaddara cewa ya manzon Allah ya rasulullah idan har shedan ma ya fara sa maka wani hayali wani wato tunani game da wannan wahayin da muka saukar maka in wannan abin ma ya fara nasuwa daga shedan ya zuwa ga zuciyanka to tambayi a ahlul kitabi wanda aka ba su littafi gabaninka za su gaya maka cewa abin da aka baka daga wurin Allah gaskiya ne ina fatan gani wanda suka ce shi ne abin da ke cikin zancen amma al'asulun shi mazo sallallahu alaihi wa sallam ma, da ƙarshe malamai suka ce babu wani khayal babu wani shakku da ya zo masa daga shida zuciyarsa dangane da wahayin da amma Allah tabaraka wa ta'ala masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane ko saboda kashi shi yasa aka samu asar daga al-Imam Qatada bin Da'ama rahimahullah yake cewa balagana anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala la ashukku wa la as'alu ce labari ya iso mun daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kusa shi eh, qatada ba ba sahabi ne ba ko ba sahabi ne ba tabi'i ne shi saboda ka sai cewa labari ya iso mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan aya da aka ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al ya yaqra'una alkitaba min qablika cewa annabi ya ce la shukku, ba na shakku game da abin da Allah ya saukar mani wala as'alu kuma wanda bukatar ma in tambayi su ahlul kitabi da kun gane yawa shi yasa malamai muka ce sun ce duk abin da a cikin aya ana faɗa shi ne farzan bisa ga kaddarawa wannan asar na al-Imam Qatada Abdurrazzaq rawaito shi kazalika al-Imam Tabari ya fitar da shi cikin tafsirinsa to Allah tabaraka wa ta'ala ce laqad ja'aka al-haqqu min rabbika hakika gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijin ka falaka gunan da minal mutari karka kasance cikin masu shakku ko masu tambaba ko masu jayayya akan wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar maka kun gane ko wannan shine to malamai suka ce kuma abin da ke tabbatar da wancan magana da wayancan malamai suka yi wato abin da ke gaskanta maka ita cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ana ga masa wannan magana ne farban bisa ga kaddarawa shine cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wurare daban-daban ne Allah tabaraka wa ta'ala ya hane shi ya kwade shi cewa kada ya sake shakku game da abin da Allah ya saukar ba ko ku gani ba wurare da yawa Allah ya ga masa karka sake kai shakku ko tambaba game da abin da muka saukar maka yanzu mutumin da aka yi mashi irin wannan tsawatarwa da irin wannan hani ne kuma za a cewa an ya shakku ya tambayi ahalin kitabi eh kun gani yawwa to wannan shine wallahi ta'ala ala shi yasa kun ga ayar a cikin ta ma abinda Allah ya cike zance da shi shi ne Falata fala da minal mumtari to idan ce da shi Falata fala takunanna minal na? ina ma kuma cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzala kun gani yawa shi yasa wani ya ce alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin a wata ayin kenan wata ayin na atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin wanda aka ba su littafi wanda muka ba su littafi banu isra'ila ko yahudu da nasaru ya ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi sun san wannan Alƙur'ani saukakke ne daga wurin ubangijinka an gaya musu wannan a cikin kafarsu sun sani sun tabbatar amma kafa cewa ne suka yi fatari da abin suka amma sun san da wannan matsala don haka kai annabi fala ta kulan da min al-mumtari kar ka shi masu shakku ko tambaba ko jayayya akan wannan matsala ta cewa Allah ya saka maka da wani kun gane ko to wannan shine wallahu ta'ala a'lam to sai ce wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillah kuma karka saki ka kasance cikin waɗanda suka kayyata da ayoyin Allah wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillah karka saki ka kasance cikin waɗanda suka kayyata da ayoyin Allah wa takuna minal khasirin sai kasance cikin masu asara samu to haka idan aka samu gungun wasu jama'a sun kayyata ayoyin Allah waɗanda ya saukar to kai ka saki ka zama tare da su kar ka zama irin su kar ka zama tare da su wannan shine wala takunan da min allazina kazzabu bi ayatin Allah bisa ka kaddarawa da haka zai faru da za ka kasance tare da wasu kai ta ayoyin Allah to da za ka kasance cikin tababbu saboda su wani su kai ta ayoyin Allah su tababbu ne ka kasance daga cikin su ma sai ka zama tababbe kenan to wannan shine wa an aqim wajhaka haka Lidini hanifa wala takunanna minal mushrikeen Allah tabaaraka wa ta'ala ce da maki sallallahu alaihi wa alihi sallama wa an aqim wajhaka haka Lidini hanifa ka tsaye da fuskarka da addini mai kake wanda ke ya miki akan tafarkin gaskiya ya karkace mu dukkan wata barna ko bata wala takunanna minal mushrikeen kar kasance da mushrikai to kaga mushrikai su ne allazina kazzabu bi ayatina su ne allazina kazzabu bi ayatina wanda Allah ce da shi wala takunanna min allazina kazzabu bi ayatina sunan kuma ce wala takunanna min allazina wala takunanna min almushrikin muka ce almushrikuna su ne allazina kazzabu bi ayatina sannan allazina kazzabu bi ayatina su ne almushrikuna wani wuya ce wajen ila rabbika wala takunanna minal mushrikin kai dawa kai kira zuwa ga ubangiji kai kai rasulullah wala takunanna minal mushrikin kar ka sanje cikin mushrikai saboda ka waɗanda suka kayyata ayoyin Allah suka kafirce suka bijire suka zama mushrikai kar ka sake ka zama tare da su in ka zama tare da su to abin da ya ci musu shine zai ci maka fa takunanna min al sai ka kasance cikin masu asara mu saboda ka Kashejin shaidin kowane mutum ya zama cewa wai ya game da kafirai ya zama abu guda da su ce yanzu da shi da kafirai duk abu guda ne saboda bidan wani abu ko saboda wata matsala da shi ke gari ta duniya ba a yi haka nauna kuskure ne kuma barna ce mai haɗarin gaske kullum kafirci daban tauhidi daban ba su taba haduwa ba kuma da duk kaji an ce sun haɗe to abin da ke faruwa tauhidi ne aka bata da kaji an ce wai kafirai da musulmi sun gani sun yi wata haɗaka sun samu wani kusanci wa junansu saboda wata manuha to abin da ke faruwa su kafirai suna nan akan kafircin su amma kai musulmi kai ne aka yaudara kai aka yaudara aka aka raba ka da ka addini saboda ka da ka zama cikin su to abin da zai faru shine fa kuna min al-khasir kun gane ko za ka zama cikin tamun muni zau saboda ka harkar su daban samu daban babu wata mujamala babu wata mujamala ba mu yarda kafirci ba ba mu kafirci ko ba ku gane ba yawwa saboda ka duk abin za ku yi ku je ku yi naku mu naku zamantakewa da hulɗa in ta haɗa mu kuma wannan sai a yi ba wani abu maki sallallahu alaihi wasallam ya yi hulɗa da kafirai ko ba gani ba ya yi alkawari da su ya yi kasuwanci da su harjin gida ya ba wani bai hudu ko to kaga wanda duka ana yi amma matsalar da ta shafi ƙida ka ce wai ka aje wani abu na ka gefe ka ce wai a game da kafirai saboda wai cin wata manuwa wanda za su kashe ka ne su kai ka su baro wannan shine gaskiyar magana Allah ya to wannan shine wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayati llah fatakuna minal khasirin to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗanda kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu haqqat alaihim kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu la yu'minuna wa la yu'minuna ba malamai suka ce wannan bayani ne akan abin da ya shafi wato mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta musu ash-shaqawa Allah shi kage mu wato wanda Allah ya rubuta musu rashin arzikin lafiya wanda tun azal Allah ya rubuta a lawul mahfuz cewa waɗannan mutane ɗan wuta ne Allah tsare mu to irin waɗannan mutane su ne alladina haqqat alaihim kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu Allah ya riga ya rubuta kalmarsa dangane da su a lokacin mafu cewa suwa ne suwa ne suwa ne yan wuta ne to irin waɗannan mutane la umini wa za su imani ko a ina ka same su ba magana imani a tare da su kun gani. saboda an riga an rubuta musu shakawa tun azal kun fahimta ko Allah tabaraka wa ta'ala ce eh wai da mutane ba za su imani ba yace walau ja'akum kullu ayati kuma ko da kowace irin aya ta zo musu duk wani ilimi da ba ka ce wata mu'ujiza da za ka bayyana da dukkan wani bayani mai hikima da usulubi mai kyau da wani mai da'awa ko annabi ko mursali zai yi ba za su imani ba hatta yi rahul azab al'alim hatta sun ga azaba mai radadi duk abin da aka zo musu da shi na ayoyin Allah da bayanai da hujjoji ba za su imani ba sai sun ga azaba sannan ne in su ga ƙobari in ji bahaushe sannan za su imani a daidai lokacin da imani ba zai amfani su ba shi sa fir'auna shi ma da aka rubuta masa shakawa kaga bai imani ba sai sai da ga azaba bi mai radadi sai da ga aka haka a yanar sannan ne shi ya imani to duk wanda aka rubuta masa shakawa haka lamarin su saboda ka za ga cewa ga abubuwa da saukin fahimta da saukin ganewa bayani filla filla bi sura wadiha amma duk yadda kai ba za su gane ba saboda Allah bai rubuta musu shiriya ba bal ya rubuta musu shakawa ne Allah ba da labarin irin waɗannan mutane ya ce irin su waɗanda aka rubuta musu shakawa waɗanda kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu cewa su matsiyata ne a gobe kiyama ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihin kulla shay'in qubalan ma kanu liyu'minu illa an sha Allah walakin ya yajhalun irin wanda mutane Allah tabaraka wa ta'ala ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata ko da mun sauka musu da mala'iku shi bayan duk hujjoji da littafan da Allah ya saukar Allah kuma ya saukar da littafai ga su sauka eh, ya saukar da mala'iku kai shine walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika mala'iku sauka a gane su su ce lalle abin da ke ga muku gaskiya sannan Allah ya ce wa kallamahumul mauta wanda suka mutu su yi magana su yarda fa abin da ake wadi gaskiya ne mu mun tafi mun gani ce wa na alayhim kulle shay'in qubla kuma tara musu kowane abu da suka nemi a tara musu a kawo musu shi daban su gan shi ko da yi musu wannan ma ka nuli yomin ba za su imani ba ba za su imani ba saboda Allah rubuta musu shaka illa in sha Allah kun gane ko ya ce walakin aktharuhum yajhalun to za ka samu irin wannan jinsin mutane cikin al'umma ko a da ko a yanzu laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun ki laqad haqqal qawlu hakika zance na Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tabbata an rubuta ala aktharihim akan yawancin su mutane fahum la yu'minun su ba za su imani kuma su suka fi yawa laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun Allah shi tsare wani wuri yake cewa innal na kafaru sawa'un alaihim a anzartuhum aw anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa kun gane ko wayanda suka kafirta Allah ya rubuta musu irin wannan shakawa to sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun duka ɗaya ne ko kai musu wa'azi ko baka musu ba duk gargadin za ka yi musu da ka yi shi da karka yi shi duka ɗaya la yu'minu ba za su yi baki saboda Allah ta baraka wa ta'ala ya riga ya rufe zukatan nasu zukatan su an kulle su an rufe su alkhairi ba zai shige shi ba saboda Allah ya rubuta musu wannan shakawa idanun su kuma an lullube su ba za su ga gaskiya ba sannan ainihin su shi ma Allah ya lullube shi ta yadda ba za su ji gaskiya ba kashi azaba mai raɗaɗi ko azaba mai girma ta tabbata gare su Allah shi muna kariya to haka al'amarin Allah yake da hikimar shi sai zama cewa bayansa ya yi musu irin wannan kaso wasu daga cikinsu da shi sai ya rubuta musu sa'ada Allah ya samu dace ya rubuta musu ɗan aljanna haka ya rubuta alaihul mafus saboda ka duk dalilan da za su sa su samu sauƙi zuwa janna, a rayuwar sai Allah ya sahali musu wani ya sauƙi musu wannan wasu kuma da adalcin sa Allah tabara wa ta'ala sai rubuta musu shaqawa Allah ya tsare mu ya rubuta su a matsayin wuta ne. to su ne irin waɗanda duk abin da aka yi ba za su imani kuma duk yadda kake ganin sauƙin fahimtar abubuwa su wannan sauƙin ba za su same shi ba don haka duk wani duk wani dalili da zai ja su zuwa ga wuta shi ne zai zama sauki a wurinsu shi suke ganin shi abu ne mai sauki duk wata ta'asar za su kai su a wuta to su ita suke gani a bashi mai sauki ita suke bi saboda ka da kashe sai su samu hanyoyi da za su bi barkatai da za su kai su wuta saboda Allah tabaraka wa ta'ala haka rubuta dangane da su kuma wannan adalci ne na Allah ta baraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala ba zalunta su yi ba yawwa bayi nashi ne komai nashi ne Allah yana aikata abin da ya ga dama cikin bayinsa shi adda abinsa babu wanda ya zai tambaye shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu saboda ka dai bayan sai aljanna sai wutansa wayan da ka sai kai su aljanna wayan da ka sai kai su wutan ba kai saka ce danni ba to Allah ya samu da shaka tsakin ubangiji yake Allah ya mana kariya kuma Allah ya samu dace da rahmatarsa wannan shine wallahu ta'ala alam muna fata da da makwaji bisa ga sawaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan sai amfani mu da shi wanda muka wani bisa kuskure kuma Allah shi gafarta mana ya yafi mana ya shi daga cikin zakatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk